بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من جاء بالصدق وصدق به وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا معه أشد على الكفار رحماء بينهم ومن تبعهم وقتدى بهم إلى يوم الدين amma adu asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya jama'atul musulmi bayan gabatar da mukaddama da kuma gaisuwa ta addinin islama muna ƙara godiya ga allah maɗaukin sarki mai kowa mai komi wanda ya ƙaddare mu da sake zama a wannan majalisi da muke zama a daidai wannan rana ta alhamis domin karatun wannan littafi mai tarin albarka kitabu riyadu salihin na malam imamu annawawi to muna roƙo Allah maɗaukin sarki abin za mu faɗa Allah samu yi daidai da sawaba kuma shi mu daga kuskure ko kuma rabkana muna cikin babi na goma sha hudu babin da ke ba da bayanin cewa idan mutum zai ɗauki wata ibada wadda zai yi ta yau da gobe to ya kamata ya ɗauki <clears throat> ibada na tsakatsaki abinda da ka iyawa kada ya runguma da yawa sai can gaba abin shi buwaye shi mun yi bayani hadisin da ya gabata wanda ya nuna mana cewa wata sahabiya wadda aka ce mazainabu ta kasance ta ɗan mai giya domin in ta gaji ta ɗan yi ga yaggiyar nan don ta ƙara kuzari ta bar jin kwana ta ci gaba da ibada sai annabi rahama alaihi salatu wassalamu ya ce a kaci wannan yaggiya don haka duk wanda zai sallaci wani abu ya sallace shi in ya ji kwana shi tsaya shi kwanta saboda haka shi addinin islama babu tsanani a cikinsa sauƙi ne babu tsanani a cikin addini sauƙi ne saboda haka babu tashdidi a cikinsa za mu tashi hadisi na 149 a ƙidaya hadisai a cikin wanga littafi ya ce wa an abi juhaifata hadisi na 150 hadisi na 150 za mu tashi inda ya ce wa an abi muhammad an karɓo daga wani mutum da aka ce ma abu muhammad shi wannan mutumin nan abdullahi bin amri bin al'as sahabin annabi rahama alaihi salatu wasalamu ne abdullahi bin amri bin al'as radiyallahu anhu ma Allah ya da su kala sai shi wato abdullahi bin amri sai ce أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت yace dama na faɗa ni ce wallahi zan ci gaba da yin sallah kowane lokaci na dare zan ci gaba da yin azumi kowane lokaci na rana to sai an ka ba annabi rahama alaihi salatu wasalamu wannan labari cewa shi dai abdullahi dan amru ya ɗauki wani aiki mai ban shawa saboda ya yi rantsuwa da allah cewa kullum azumi shi kai in dare shi sallah to shine sai an ka ba annabi rahama alaihi salatu wanga labari sai ya tsawaci shi wannan sahabin abdullahi bin amur cewa aikin nan da ya ruguma ya mai yawa shi rage shi shi na ya ce uhubiran nabi sallallahu an ba annabi rahama alaihi salatu salamu labari in ji shi abdullahi dan ni a kula cewa ina cewa wallahi la asuman na nahara na rance da Allah zan ci gaba da yin azumi da rana kowane yini wala ku mannan laila kuma zan ci gaba da yin kiyamun laila salloli a cikin dare kowane dare ishtu matsayin rayuwa to rayuwa ta gaba ɗai faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai annabi rahama alaihi salatu wasalamu ya ce mai an tallabi ta ƙulu zalika kai ne ka faɗi wa magana ko ka ce za ka ci gaba da yin azumi ko wace rana za ka ci gaba da yin sallah ko wani dare faƙultu lahu hu bi abi an wa umiya rasulullahi sai shi abdullahi dan amur ya ce lallai wa gama gana annabi rahama alaihi salatu wasalamu na faɗi ta ƙala sai ya ce fa innaka la tastati zalika to ai baka iya wanga aiki kace kowane dare kai sallah ko wace rana kai azumi baka iyawa fasum waftir kai azumi yau gobe ka ci abinci wanam wa ka kwanta ka tashi kuma kai sallah kada ka sharci dare duka ga baki ɗaya ka ce sallah iza ka ci gaba da yi wasu mina shahari salasita ayyamin kowane wata ka yi azumin kwana uku fa'inal innal hasanata bi ashari amsaliha lalle kyakkyawa aiki ana ba da sakamako kyakkyawa goma iri ne wazalika mislu siyami dahari wannan kuwa kama azumin zamani ne ma'ana yan ya yi azumin kwana uku za a ba shi ladar kamar wanda lada irin ta ƙididdiga wanda ya yi wata guda kwana talatin shi na azumi kaga idan ya zan kowane wata yana kwana uku kowane wata yana da ladar kwana talatin kaga in ya shekara hina yi ya yi wata goma sha biyu shi na azumi uku uku kamar ya yi azumin duka wannan shekara ne saboda haka annabi rama alaihi salatu wassalamu ya ce mai aiwa na azumi kamar azumin shekara ke wato kamar azumin shekara ke gare shi a sai ya ce wannan shine wazalika zalika uh, mislu da dahari wannan kama azumin shekara ne saboda haka koyo shi mutum ya yi azumin kwana uku ga wata ana ba shi lada ta kwana talatin ya yi azumin kwana talatin ne shi yasa a wani hadisi an ka ce wanda ya azumin ramadana ya yi kwana shidda cikin watan shawwal to kamar ya azumin shekara ne shi ma ya ce sai na ce fa'ini a atiqu min zalika to in dai azumin kwana uku na ga wata ni ka ina ya azumin da ya haka ƙala sai ya ce fa sun yamma wa mai ni to ka yi azumi yau sai ka ci kwana biyu ka gaza zai azumin kwana goma kenan kowane wata in ya yi kwana talatin ɗin. kultu sai nace fa inni atiqu afdala min zalika to ni ina iya iya da haka qala fa sun yawman wa yau yawman kai azumi yau gobe ka ci abinci fa zalika siyamu daud alaihi salatu wassalam wa alaihi salam wannan shine azumin da annabi daud alaihi salamu ke yi wa huwa adala siyami kuma shine azumi mafi zama daidai wanda shike ga dumai nafila to wannan azumi shine afdalu ka yi azumi yau gobe ka ci abinci <coughs> ya haika ce kullum azumi za ka yi kullum azumi ka kai to ka yi azumi yau gobe ka ci abinci ya hi fi ruwayatin ga wata ruwaya huwa abdul suyami shine azumi mafi mafi mafi lada kuma mafi fici sai qultu ce fa'in ni a ɗiƙo abdul min zalika nika inda duk in azumi na yau gobe in ci abinci ina iya wanda haka nan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi rahama sallallahu alaihi ya ce mai la afdala min zalika in dai yi na aka magana babu azumin da yake yi yau gobe ka ci abinci tunda ba azumin farilla na bane ta ɗau'i ne wali an akuna qabiltu salata ayyamin lati qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahali wa mali sai ya ce to ya an ce wadda annabi rahama alaihi salatu ya yi cewa in yi azumin kwana uku cikin kowane wata ya yi soyuwa gare ni game da iyalin gidana ya an ka ce iyali duka mutanen da a ƙarƙashin ka duka iyalinka ne wa mali da dukiyata ya an ka ce dukiya duk abin da kan mallaka wanda yake naka na dukiya ka ne kaga anan sai an ka nuna mai shi azumin ko kuma shi ibada daidai gwargwado yadda yaka iyawa saboda shi na yiwa in yan runguma da dama hina na hina hina na hina yi can gaba shi kasa ita ko ibada in ya zan ka ɗauki wata nau'in ibada wanda haka yi a haso ka ci gaba da yi ne haka mutu ka ci gaba da yi ne haka mutu saboda haka ya zan in ya zan baka ya azumi <clears throat> kullum kuma kiyamun eh, laili ya matsaye to in ka toza hakwanci tun da ka yi nauyin kwana gare ka sai ka yi sallolin da kaka iyawa sai ka kwanta kuma sannan ka samu wata addu'a wadda ka zama kariya daga bala'i irin addu'o'in da annabi rahama alaihi salatu salamu ya yi kowanne marace ka karanta kowace sahiya ka karanta wa'annan addu'o'in sun zan tsari gare ka kuma sun zan hizbi gare ka kullum kana yin su in ka kama ya haka mutu ka samu gara basa wafi ruwaya tanga wata ruwaya alan naka annaka sumun nahara wata umun laila ce ka Allah bin Amr amma labari wai cewa kai kullum azumi ka kai kuma kullum sallar dare ka kai duka dare gaba dai ko kwana ba ka yi labari ya iso min kultu bala ya rasulullah ce lallai manzo Allah na faɗi wa magana ƙala sai ya ce falata fa'ala ya ce to kada kada kamar kai haka nan in kai haka nan ka tsananta ma rayuwarka kuma can gaba yana bawaya ka sum kai azumi yau wa afdir ka ci abinci gobe ko kai azumi yau ka ci kwana biyu wannan ka kwanta wa kum kai qiyamul layli kakkace duka dare ga baki ɗaya zaka dokewa kai ta sallah ko ka ɗauke dare ga baki ɗaya kai ta karatun qur'ani ka kwanta saboda kwanan shi ma wani abu na daban shina ba jiki lahiya yana ba jiki wani abu na daban a kwanta fa da li duka alaika haƙa ai jikinka shina da haƙi a bashi haƙe ne wa ina la'ainaka ko alaika haqan la'ainaka alaika alayka kuma idanunka suna da haƙe gare ka haka na wa ina da zaujika alaika haƙan. kuma mataka iyalinka sun mataka tana da haƙe gare ka in ka ta kai ta kiyamu laili ɗai kaga ita ne tana can tana kwana kila ma inda haka kiyamu lailin ga daban na wani abu yana haruwa ba ka sani ba kinayatan wa inna zauri ka alaika haƙan wato kuma masu ziyara ka suna da haƙe gare ka to in ka ce kiyamu laili ɗai kaka ga wasu kawo ma ziyara ba ka bibi al'amuran su ba kuma kaga an samu failure cana wa inna bi hasbika ta suma fi kulli shaharin salata ayyamin yace annabi rahma alaihi salatu wassalam yace mai ai ya ishe ka kowane wata kai azumin kwana uku sadaka hisabilillah ko ko bai ishe ka ba wa inna laka bi kulli hasanatin ashar amsalha don ya tabbatar maka kowane kyakkyawan aiki ana baka lada tai so goma in kai azumin kwana uku kamar kai azumin wata na in dai ba azumin wata ka so shi ba kullum ka so shi ba ko to duk wata kai azumin kwana uku kamar kai azumin wata na kaga kenan in kai azumin kwana uku ko wani wata kamar ka rayu na ga rayu ka baki ɗaya kana ta azumi fa inna zalika wanga azumi na kwana uku ko wani wata siyamu dahar shine azumin zamani azumin shekara ko yace fashat fashat tittu fashat fashaddatu ya ce sai na tsananta al'amari na ce a aka ni ni wanga aiki ya min kaɗan don haka bai isa ta ƙara ni kai tun da dai abin gaba hana an kai aishi shi mato ni ina ƙara don wanga aiki ni gani ka ya min kaɗan ga wata ɗaya ce eh, kwana uku ɗai ka gane ko fashuddida alai ya ce sai an ka tsananta mai sai abin ina nan ina ina ina yi sai an ka waye gari ni kai manzalin da jikina bai iya aikin nan qultu ya ce sai na ce ya rasulullah ya manzo Allah ni da quwwatan ni ina samun ƙari yayin da haka wa? ƙala sai ya ce sun nabiya eh sun siyama nabiya lahi dawuda kai kai azumin annabi dawudu in ka ce azumin kwana uku bai ma kowane wata ko to kai yau gobe ka ci abinci shi ya azumin annabi dawudu wala ta zin alai kada kawai kai ƙari gare shi kana tsunta maka kawa in ji annabi kuntu sai na ce wa ma kana siyamu dawud shin a ana azumin annabi dawud shike kaga su wannan lokaci sai da an kai musu bayani ba san da shi ba kala sai yace nisbu dari rabin rabin zamani rabin shekara shikai kamar in yayi yau gobe ci abinci ya haƙi da shekara in kwana 300 na gare ta da wani abu kaga za ka ɗauki rabi azumi rabi shan abin sha rabi ko kuma ci abinci rashin azumi rabi ko eh fakana abdullahi shi abdullahi ya kasance ya kulu yana cewa ba da baka bira bayan ya girma ka gane sai dai kaga can an ce mai shi azumin kwana uku ya ce shi wuce nan zai yi ko ana nan sai dai tsuwa ya same kana ji ko sai ya ce ya laita ni wa yoni wani e'e eh kai sai ya ji abin bai ji daɗi ba ya dai sakaci kamar ka ce kana ji ko ya laita ni kabiltu rukhsata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ka inda tun wannan gara basa da annabi ya cewa in tsaya ga ibada na ya kadan na tsaya gare ta ni kawon ga lokaci don kaya yanzu na tsoho wannan da annabi ya faɗa mai ina yi ta yanzu amma wagga da nika yi ban iya ta eh, ya ce kaga da dai ya karɓi wannan nasiha kaga sai hoce da abita ga ya tsoho amma yana iya kana ji ko wa fi ruwayatin ga wata ruwaya alan ukhbar kai an ba labari wa ko annaka ta sumu dahara kai wai azumin azumin zamani kakai kullum azumi kakai ko wata kare alkur'ani ko latin kuma kowane dare kana ta karatun qur'ani kai ba ko kwana kullum dare yayi qur'ani da dokuwa kai ta karatu kun gani in an ka diba wanga aiki kan ai muhimmin abin ko amma to don me ya tsananta ma rayuwa tai shine Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila halukata kada ku ji rayuwar ku cikin halaka kai da rayuwar amma ba a daka jiwa ta cikin izgili ba duk abu ka san yana zama ma hadari kaka hasashen akwai hadari gaba to ka ɗauki mataki game da rayuwar nan sai in an riga an cimma an ruce ta da tsadai a abin ga sai wanda an kai kana ji ko ya ce an ba labari kana azumi kullun kuma kullun karatun qur'ani ka kai fakultu sai nace bala eh ya rasulullah haka an kai manzo Allah walan urid bi zalika illa khair amma ni wanga abu wallahi ba ina nuhi ba ko ina nuhi wani daga cikin sahabbai ba ni wallahi dai abinda da ka nuhi na ya saboda Allah ya samu lada na alheri ya kana ji ko kala sai annabi ya ce to ga shawara fa ka yi azumi yau wai ka sum fasum sauma nabiyar Allah dawud ka yi annabi dawud ka ja fa innahu kana abada nasi ai annabi dawud ya kasance ya hi ya zan mai ibada sosai ya zan mutuna mai ibada kwarai ko kuma yin haka nan shi na yin ibada babba wa ƙara alƙur'ani ka karanta ƙur'ani fi kulli shaharin cikin kowane wata ka karance da bakar zuwa nashi cikin wata don kaga ita an farkon abin da an ka fara ce mai shi karanta wata guda kana ji ko kulsu sai nace ya nabi Allah ya annabi Allah inni wa ku abin da zalika ni fa ina iya abin da ya hakan ga in dai don ga wata na a ce in karanta qur'ani don ni gani kai wanda karancewa ɗaya rana amma sai wata guda gaskiya abin da ya min kaɗan ƙwarai ƙala sai ya ce to ahu ka karanta ƙur'anin nan fi kulli ishirina cikin kwana ishirin duka kaga an cire mai kwana goma ko sai ya ga cewa a to shi waccan duk dare ho karancewa cikai wa kuntu sai ce ya nabi Allah ya annabi Allah inni udiku abdul min zalika ina iya wanda ya haka ƙala sai annabi ya ce ahu to ka karanta shi fi kulli ashara cikin kwana goma duka kana ji ya ce kuma nice ya nabi Allah ya annabi Allah inni utiku afdala min zalika ai ina ai wanda ya haka kuma don can daure kullun karancewa da kai kala sai ce fa qara'u ka karanta shi fi kulli sab'in cikin kwana bakwai wala tazid ala zalika kada ka kara akan hakan saboda haka karatun girma da arziki karatu wanda aka tsayawa a jamar dodiyar suke komi a bashi haƙƙi ne shi na da wuya a karanci ƙur'ani dare guda in dai tsayawa za a yi abu ka'ida komi ba hana irin masu yin talawa gama masu niyya su sun rige sun san ka'idodin son ɗaya suka su yi su tunatar da kansu ka gane ko fashe dattu ya ce sai ni ta ni ban tsaya nan ba sai ni wanda ya haka nan sai ni tsananta ma kaina ni ta ni aikin da yi wannan fashu Allah ya sai an ka tsananta mai sai abin ya buwaye ni na cima lokacin da ban iya irin haka nan nan ka ake dauka wa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mini sallallahu alaihi wasallam innaka la tadari kai ba ka sani ba abin da yasa ga ina rage ma ayyukan ga naka la tadari ba ba ka sani ba la'allaka kila ku kai ya dulu bika umru ka samu tsawon rayuwa da yawa haka kai lokacin da ka tsoka kaga irin wanga aiki da ka dauka ba ka iya shi shi yasa an kai ma gudun wanga al'amari sai ko Allah ya kaddari kuma ya dade kuma Allah ya kaddari ya dade har ya ci mu bai iya aikin nan da ya dauka ya mai yawa eh kana ji ko eh a kala yace fashirtu ila allazi qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yace sai dai abin gada annabi rahama alaihi salatu ya yace mini hina yuwa rayuwa ka ta tsauka ko sai dai yace min falama ma kabirtu lokacin da ya tsuwa wadittu sai ni gurin a ni kuntu kabiltu ruhusatar nabi sallallahu alaihi wasallam in karbi nasiha ruhsan nan da annabi ya bantu farko wacce min kai aiki mai sauki iri kaza sai dai an karbai ya zan duk wata ne haka ci qur'ani eh sai in karbi wannan sai ni gaya min kadan ko wa fi riwayatan ga wata saboda nau'i na ibada in ka daukai kullun kana yi ko ba wajibi na ba kai ka ba kawo jauta shi na kanka saboda haka ko da kuce ma yayi to kamai sai Eh, ba wajibi na ba amma tun da kai kullum kana yi ne ya zan wajibi kai gare ka wurin ka to in ya kuce ma in akwai dama kamar sai ba gire ne wannan aikin mm. wafi fi ga ga turwaya wa inna duka alaika haƙan ai iyalanka suna da haƙe gare ka ko wa fi ga wata ruwaya la ma man samun abada wanda ya azumi tutub kullum azumi ɗaya shi kai to ba azumi na yi irin wanda an ka sani ga shari'a ba salasa ya faɗe annabi ya faɗe haka sau uku wa fi riwayatin ga wata a ahabbu siyama ila Allah azumi mai soyuwa zuwa ga Allah ta'ala madaukin sarki siyamu dawuda. irin azumin da annabi dawuda ya dore yi wa ahabbu salatu ila Allah sallah mai soyuwa zuwa ga Allah ta'ala madaukin sarki salatu Dawuda. irin sallar da annabi dawudu ka yi wadda annabi dawudu ka yi kana ya namu nisfin laili ya kasance shi na kwana rabin dare waya qumu sulusahu sai shi yi sallah kashi ɗaya bisa ukun dare waya na musu sahu sai shi kwana kashi ɗaya bisa shida ɗin dare wakana ya ƙumu waye wakana ya sumu ya kasance shi na azumin mai yau wai fiɗiru shi ci abinci yauman gobe ko shi ci abinci yau gobe shi azumi wala ya firru kuma wanga ibada ba ta hana mai ƙarfin jiki da komai duk abin da aka yi ba ta hana mai kuzari wala ya firru bai gudu ya zala ƙa'in haɗu da maƙiya na da ƙarfi ne da jiki kuma ga zuciyar bai guru wafi ruwayatin ga wata ruwaya ƙala ya ce an kahani abi imra'atan babana ya auren min da wata mace za ta hasabe yan babban ta tana da dangane babba manyan mutane ne an ka bani ita ka gane ko wa kana ya ta'ahadu kunnatahu kuma shi ubansa dama shine mai alkunya ai imra'ata waladi yana cewa yana alkunya yana cewa ga ga matar wato ko wato matar ɗansa fa alwa sai ya tambaye ta an ba alaiha game da mijinta shi wancanan kaɗansa ta kulu sai ce lahu gare shi ni'imar rajulu madalla da mutum mai rajulin wanda wani mutum ya haiha lam ya da'ala na firashin bai taɓa taka mana shida ba walan yufatish lana kanafan ko bai taɓa bude muna abin ga kama rihi ba kama a ruhi abu ka to ka buɗe bai taɓa buɗewa ba shi kan kana ji ko eh mun zo a ta hutun lokacin da mun ka to bai ai wata kinaya ta ko eh? ma'ana shi babu ruwa ne da komai hawa ibada da shi kai kaga sai ta faɗa baban ta haka ne fallan ma ɗal zalika alaihi lokacin da abin ya yi tsawo gare shi uban ya gade harkar dai ba ta karewa yaron gade ibada gade shi kai bai kula da mutane matan ba zakar zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ambaci haka ga annabi rahma alaihi salatu wasallam wa qala sai yace alqini bi to ka tuho min da shi shi yaron nan ka tuho min da shi ka wani shi falak falak ko falaqaituhu ko ko falaqituna falaqituhu ba'da zalika sai bayan haka bayan wagga magana sai na tema annabi sallallahu alaihi wasallam ne haɗu da shi kai ni da shi can faƙala sai ya ce kai mata su muka yaro ya kaka azumi halal kowa ne kuntu sai na ce kullum mai ani kullum azumi ne ka babu ranar da ba azumi ne la kullum azumi ne ka ƙala sai ya ce wa kai mata katimu to yaya kaka karatun qur'ani cikin kwaya nawa kaka sauke qur'ani kai kuntu sai na ce kullum ya ni ko kullum sauka ne kai wala to ina ya ga lokacin zuwa shi kwanta da iyali kai da rana ya azumi da dare ya ci gaba da sallah bai ko tsaya ba shi kullum haka ne yake eh da shi ka zuwa ya ka iya mutu can babu komi <laughs> zama guda yi kana ji ko eh ta kullum ce wa zakara na hawa masa baka kuma sai ambaci irin abin magana can da an kai sama ya ce kuma shi bai ma kula da irin abubuwan ganin duniya ba wa kana ya qara'u ala ba'd ahlihi asubua subu'a wato shina karanta subu'i ga wato wasu iyalansa allah zai ya wanda yake karanta shi ya ariduhu min nahari yana bijirowa da shi da rana li a akhafu alaihi bil layli don shi zan wato mahi sauki gare shi in dare yayi wa a arada in shina nuhin an ya taqawwa shi karhowa afdar sai ya ci abinci ayyaman yan kwanuka wa ahsa sai ya kidaye su wa samu mislahunna sai shi mai da irin su kana ji eh karahatan dun kyama an yi turuka shay'an shi bar wani abu faraka alaihi nabi sallallahu alaihi wanda annabi sallallahu alaihi bari ko ya rabe kana ji kullu hadhihi riwayati mala yace to dukkan waɗanda ruwayoyi to sun inganta mu mu'azamu ha mahiya su fi sahih cikin buhari muslim suke wa qalilun yan kadan min har daga cikin su fi ma cikin ɗayan su yake wa na abi rabi'i hanzalata ka gane an karɓi daga abu rabi'i abin rabi'i kai hanzala binin rabi'i al alkatibu al-katibu marubuci wanda shi hina annabi rubutu ahadu kutabi da sallallahu masu wa annabi rubutun wahayi kana jiko saboda lokacin daure annabi yana da masu rubutun wahayi an kai wahayi sai shi kira ɗaya daga cikin masu rubutu na sai ce ka rubuta abu kazan nan kuma dan uwa ne na can wurin can da kuka rubuta kaza nan za a rubuta shi ko cikin sura kaza an rubuta a cikin ganyaye cikin hatu cikin duk abin da an ka samu wanda aka ga yana da inganci kuma yana iya sai an ka rubuta a ciki ƙala laƙe ni abubakar ya ce abubakar ya gamu da ni in ji shi hanzalatu fa kala ya ce kai fa an ta hanzalatu hanzala ya harkoki ya ce a a yanzu kana ji ko kuntu sai na ce na faka hanzala ta ce ka ni ka hanzala ai tabi'a ta aita mun haka ya ce ai ni hanzala mun tabi'a mun haka ka kai abokan ai Allahu akbar Allah ka ce mu qala subhanallahi ma taqul sai abokan ya ce subhanallahi ya za a yi ka ce mun ka tabi'a mun haka kai hanzala kuntu ya ce sai na ce abinda ya sani ce ma tabi'a mun haka muka ni kai yanzu ga na kuna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna zuwa can majalisar annabi muzanna mu cika ya zakiru na bil jannati sai yi muna wa'azi na aljanna shi ce muna ga aikin da aka yi a samu aljanna wa nari ya ce muna ga aikin da in ba a bar shi ba ana shiga wuta ka an na ra'ayi ainin kamar muna ganin aljanna ga gahili kuma kamar muna ganin wuta ga gahili nan wuri nan sai mu cika da imani tab kuma mu ci gaba da wannan aiki nan a wannan majalisi fa iza karajna in mun ka ta min inda rasulullahi sallama daga annabi rahama alaihi salatu wasalamu asafnal azwaja sai shikenan mata take mu kun mu mata take mu da iyalanmu sai su rinjaye mu sai mu shagaltu wal aulad da ayyan mu wadda ayati ko da neman abinci sai shagaltar da mu na shi na kasiran sai zama yawan ayyukan gada an kace mana mu zan kai sai mu mance da su ba mu ba kaga can mun an faɗa muna abun tona ba mu aiki ba kaga muhimmanci kai abubakar ya ce kala abubakar sai abubakar ya ce fo wallahi na rantsi da Allah kai ni in na lanar kamisar da zalika ko mu haka na walla. ko mu wallahi mun ka taso shaibullah sun ka dauke mu wallahi ba mu samu wasu ayyuka da annabi ya ce mu yi kuma can mun ce muna yi ka gane ko ya ce fadda laƙatu sai hanzula ya ce sai ni tahi ana wa abubakar ni da abubakar hatta da kallon har muka shiga allah sallallahu alaihi muka ta wurin annabi hukuntu sai ce na faka hanzula to ya rasulullah manzo allah sallallahu alaihi bayan sun gaisa ya ce ni hanzala ta yanzu tabi abin haka Allah ne kai ya ce ma annabi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai wa ma zaka yace ni ya kai ka kai tabi abin haka Allah kuntu sai ya ce ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi kunu inda ka muna kasancewa wurinka tuzakiru na nari kane muna wa'azi cewa aiki kaza mu nisantai kan mu shiga wuta wal jannati kana ce muna mu yanka aiki kaza mu shiga aljanna sai mu rike ka kan muna ta yi ka gane ko ka an na ra'ayi ainin kamar mun gane ta wutan nan ko aljanna nan ga idon mu kana ji ko eh fai za ka rajana in muka hita min inda ka daga gare ka asafina azwaja sai dai mata take mu sai su shagaltar da mu su rinjaye mu harakokin mata wal aula da harakokin yaya wanda ata da harakokin bida abinci sai su rinjaye mu sina kasiran sai wasu ayyuka da yawa sai mu mance ba mu yi ba ko da muka diba sai mu ce to lokaci kaza ya kamata mu yi kaza lokaci kaza ba mu yi ba kana ji fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wallazi nafsi bi yadi ce to na ko rantse da wanda rena hake gare shi Allah lauta dumuna inda a ce kun dawo mu alama ta kunna indi ga abin nan da kuka aikata nan kusa gare gare ni da a ce kun dawo mu garai wa fi zikiri a cikin kuma ambaton Allah dinan to lasafahat kumul malaikatu da malaikuta ba ku hannu ta gaisa da ku ala shi kuna bisa shi ku su isko ku su gaisa ku gaisa ina yani la yalu wa fi ikon ko kuma bisa hanya su gamu da ku su gaisa da ku mala'iku walakin sai dai kai ya ta ya kai hanzala sa'atan wa sa'atan komi a bashi nashi lokaci kada a ce yankan sanda ɗaya za a yi a ta ibada abu mai lokaci a tsaya a bashi lokaci ne lokacin Allah a ba Allah lokaci ne lokacin abinci a ba lokacin abinci lokacin rayuwa a su kwana kenan salasa ta kuma so uku annabi ya faɗi haka rawaha muslimu muslimu ya rawaito hadisin muna isa ko qawluhu rubi'i ko bi kasar ra'i an samu ra kasara wal usaidiyu shi ko bi dhamil hamzati an samu alim al ruwa ru'a wa fatah sini an samu sin wasali sama wa ba'da haya'un kuma bayan ta akwai ya makasuratu abin wa wasali kasa mushaddada kuma tana shadda bisa wa qawluhu wa danai asafna an rinjaye mu huwa bil aini ko eh, eh, na'am to tun da kenan kuskure na makaranta afasna ai shi an uhanin dini sai a zanka ta san asafna sai a rinjaye mu huwa bil aini wasini da kuma sin almuhimmin latini waɗanda ba su da iya ai alajna sai su rinjaye mu su iyalanmu da mata mu da neman abinci wala abuna sai su shagaltar da mu eh wadda'atu abinda aka ce ma dai'atu al abinci wa mai ibn da radiyallahu anhu ma kala eh? an karbo daga ɗan abbas Allah ƙara mai yadda da shi da ubansa ce bai na manna biyu sallama ya haɗu wata rana annabi na hudu ba da za huwa bi rajulin qa'imin sai ga wani mutum annabi na ta hudu ba sai ya taho ɗaya tsayi ne bai ce ma kowa komai ba an kai ta hudu ba har an ƙari sallah annabi ya ga bai sallah ba sai ya ce shin wanga mutum da ya to ina hudu ba ya ki zama shi awa sai an ka ce ai wanga abu isra'ilu aka ce abu isra'ilu ya ce ya ce ah, to misa mai an ka ce a ah, alaya lauki dama shi abin da ya buri kenan cewa shi bai zama shi inda rayuwa ta duniya bai zama ko bai shiga inuwa ibada kawai tana ji ko huwa bai liƙa mai sai ga wani mutum tsaye annabi ya ƙara hudu ba ga an ka komai shi bai zanna ba fasa'ala anhu sai annabi ya tambaya ya ce shin wani na wanga sannan mi ya samai kalu suka ce abu isra'ila wanga abu isra'ila aka ce mai wannan da kaggabe zan nan ba sai ya ce to mi samai an ka ce a lahiya loki nazare ya yi bakar na ya yi alwashi ko an ya kuma fi shamsi cewa zai tsaya cikin rana inda halin ibara na cikin rana haka tsaye ne kana ji ko wala ya kaudu kuma bai zama ko ya gaji bai tsaye sai dai ya mutu nan tsaye. bai zama wala raji wala ya stazila kuma duwar rana ta kame wale bai shiga sai dai mutu shi abin da shi kenan wala ya takallama kuma kowa bai ci ufin ko ka to ka ce mai kaiwa ne ko ka kabata shi babu ruwa ne bai magana da kai sai ya zama ma ko mu ce ma bai yi bai ji ma ne eh. oh waya su mu kuma shi kullum azumi shi kai duk da cikin ranar ga dake azumi ta azumi yake eh fa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in dai da hankali ne wanga aiki da ya alwashi ya yawa shi annabi bai kwace a kire sai ya ce amma mu ruhu ku umarce shi ku te ku umartai ku ce na ce wale ta kallon shi zan ka magana da mutane ka gane wale sa zilla kuma in ya ji rana ta mai yawa shiga irin haihuta babu komai wale ka kuma in ya gaji shi zan na haihuta kuma wale ta musamman kuma azumi ne shi zan ka cika shi shi azumi da ne rawahul bukhari bukhari ya rawaito wanga hadisi wanga duka hadisan suna nuna mana dai a zanka aikin ibada yadda ciki ka ima ba hujja na ba don kana bautar Allah ka ɗauki aiki wanda ka zama wata illa ga rayuwarka eh wannan bai kamata ba kada mutum ya ɗauka maka ne ibada da ka cuta mai gare sai dai ka ɗauki ibada daidai gwargwado wanda kaka iya kuma kullum hizan kana yi babu yankewa abinda mun kai daidai Allah shi mabula da abinda mun kai kuskure Allah shi yahe muna Allah bukatun mu waɗanda abba yana da waɗanda abba ka san su kai amma sani gare su Allah don sunayenka da sufofinka ka biya mu bukatun nan Allah shiga wata muna uwayenmu da malamanmu da malaman malamanmu gabaki daya Allah duk abin da muka ji tsoro a cikin wa kasata mu ko sun musulmi gabaki daya Allah shi kare mu mai kula da sisa ga addini ko mutanen addini ko wata jama'a haka ɗaya ka kula musu da sisa ko ta ko ta bayan ubangiji Allah ka yi musu tsari kuma hibbar da lashe shi shi hana mai nasara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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ya Allah ka taimake mu ka bamu lahiya ka bamu zaman lahiya yalla ka taimake mu ka bamu kwanciyar hankali a cikin wannan gari namu yalla ka taimake mu ka bamu kwanciyar hankali a cikin wannan jiha tamu yalla ka taimake mu ka bamu kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu yalla Allah ka gafarta mana gunubanmu manya da ƙanana ya Allah ka taimake mu ka azama bi farkin kamar da dace wanda kake so kake yarda da shi ya Allah ka taimake mu ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ya Allah ka taimake mu ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantar ta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin